bayan shekaru da yawa zuriyar Ibrahim suka riɓaɓɓanya suka zama babbar al'umma. Allah ya yi magana ta bakin annabawa ya kuma yi magana da annabi Sama'ila, ya ce, Ka ɗauki tandun manka ka tafi gidan Yassi, ka keɓe ɗaya daga cikin ’ya'yansa ya zama sarki. Annabi Sama'ila ya tashi ya tahi, da iso garin, ya tafi ya tsarkake ɗiyan Yesse, lokacin da ɗansa na farko, lokacin da annabi Sama'ila ya ga ɗan yasse na farko yana da tsawo, yana da girma, yana da kyan fuska. sai ya ce, Aha, wanda Allah ya zaɓa shi zama sarki, amma Allah ya ce, A'a, ba shi ba ne, mutum yakan duba fuska ne kawai, amma ni ina duba zuciya. Dukan ’ya'yan yasa bakwai suka biya gaban Sama'ila suka huce ba a sami wanda ya zama sarki ba. Sai Sama'ila ce ma yasi Ko ’ya'yanka su kenan sai yasa ya ce ma sama'ila a'a akwai autansu yana can yana kiyon tumaki sama'ila ce a tahi a zo da shi aka kawo dauda lokacin da sama'ila ya ga dauda sai allah ya ce mishi wannan shi ne sarkin tashi ka keɓe shi ya zama sarki sai sama'ila ya zuba ma dauda mai a kai domin ya keɓe shi ya zama sarki. Sai Ruhun Allah ya sabko da iko bisa dauda. Bayan wannan sai Sama'ila ya koma gidansa. Bayan wasu shekaru da dauda ya zama sarki, Allah ya aiko annabi Natan wurin dauda, ya ce ma dauda, Na ɗauko ka daga kiwon tumaki na naɗa ka sarki, na kafa gadon sarautarka, gadon sarautarka zai dawwama har abada, ko bayan mutuwarka ba za a rasa ɗaya daga cikin zuriyarka wanda zai zauna bisa gadon sarautarka ba. Dauda ya ce abin da Allah ya yi mini ban ma cancance shi ba amma duk da haka Allah ya yi mini shi dauda ya yi ma Allah godiya